danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma yana da kyau alƙalan da za su yanke hukunci kan shari'ar zaben kano su yi adalci a cewar femi fulana babban lauyan nan da ke kare haƙƙin biladama a najeriya femi fulana ya ƙalubalanci hukuncin da kotun sauraron ƙararrakin zaben gwamnan jihar kano ta yanki, wanda ya soke nasarar gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf da yake magana a wani shiri mai suna sunrise na channel tv a ranar juma'a femi fulana ya ce ba za su iya hukunta masu kada ƙuri'a ba a akan ƙurakuran da aka aikata da INEC ta yi ba. Abin da ya faru ne a cikin jihar ta Kano kwanan nan kenan inda aka ƙalubalanci waɗansu ƙuri'u kimanin dubu sittin da biyar wanda aka kiraye su da fussafi stamfin ba da sa hannu na jami'an hukumar zaben ta cikin jihar Kana. Ya ƙara da cewa muna roƙon alƙalanmu da za su a rungumi adalci su yanke hukunci a batun kotun gaba da aka tankaɗa shari'ar lalle babu shakka da za a yi haka lalle babu shakka da an yi abu irin wanda ya dace a cewar ƙwararren lauyan da zarar an ƙidaya ƙuri'u kuma aka bayyana wanda ya yi nasara ba za ka iya ƙalubalantar ingancin ƙuri'un ba da aka kaɗa a zaben ba lalle babu shakka wannan dokoki ne irin wanda aka saka duba da yanayin yadda aka kai abin kotun gaba ku biyo mu da subscriber har da Hakika wannan babban lauya bayan fitowarsa ya yi waɗansu manyan jawabai waɗansu mutanen sun fara hange da ganin cewa yana yin wayannan abubuwa ne ba don komai ba sai don kasancewar yana goyon bayan gwamnatin da take da ci ne a cikin jihar Kano. Duk da cewar ya kasance shi ba dan cikin jihar Kano ba ne, ya kasance shi dan wata jiha ne ta daban, amma a hakan waɗansu mutanen suke kalubalantarsa haɗe da ganin cewa yana goyon bayan bangaren injiniya abba kabir yusuf ne a cikin jawaban nasa idan aka gansu duba da yanayin yadda ya karyata irin yanayin tarin ƙuri'un da aka ce an samu arin gizansu a cikin jihar kanan akan hakan waɗansu mutanen suka fara kalubalantar sa safe femi fulanan wanda suke ganin cewa lalle babu shakka wannan magana ta bakinsa tana nema ta maida bara bana ne a matsayinsa na babban lauya wanda ya samu kwarewa bangaren abubuwan da yake da mai da hankalinsa ba tare da sawa shari'ar wata jihar ido ba sai dai kuma aikin dukkanin wanda aka ce aikin ka ne yana da kyau ka rika kai da kawawa ko ina wannan shine adalci kuma shine gaskiya bangaren marasa so a goyi bayan injiniya abba kabir yusuf din kenan da da cewa bai fito ya bayyana ga waɗanda yake samu yake kuma wakilta ba lalle babu shakka ya yi bayani ne a dangane da yanayin yadda mutane za su fahimta a irin nasu adalcin yana ganin bai cancanta ba kuma bai bai kamata ba ko daya a ce akwai wata gwamnati wacce za ta zo a ce wai an yi arin gizon ƙuri'u kimanin mutum dubu sittin da wani abu wanda ake ganin cewa idan dai har hakan ya faru to falalle babu shakka akwai alamun makarkashiya a cikin wannan lamari sai dai kuma a dangane da daga shari'ar da aka yi to falalle kowa ya mai da hankalinsa isan irin hujjojin da zai kawo inda kanan ne aka yi kurkur makura babu yadda za a ka cewa kuma za ka sake ɗaukaka shari'ar ka zuwa wata kotu ta gaba a dangane da haka yana da kyau a ce mutane sun tashi sun buɗe idan su sun farka daga bacci akan yanayin wannan shari'a da za a gudanar a nan gaba tsakanin tsakanin gawuna da kuma injiniya abba kabir yusuf a cewar femi fulana babban lauyan da ke kare mutane a bangarori daban-daban na sassa jihohi na najeriya masu mu ne da kullum mu gare ku shin wani irin magana ne a bakin ku